لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قرأتم هل ينزل سورة الشورى أم تاشي آية قوم شاءكم da Allah maɗaukakin sarki yake wato bayanin ne wanda ya sha'anta addini addinin musulunci da wannan al'umma kamar yadda shi ne addinin da annabawan da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo da shi shine tsaye da bautan Allah madaukakin sarki shi kadai بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله مدوكتين سركينا شوى أشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه أي أبن الله مدوكتين سركي شرعا تام وانا الأمة نا الدين شنو الدين المسلم shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ma annabawan da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya fara ambata tun daga annabu Nuhu alaihi salam da annabu Ibrahim da annabu Musa da annabi Isa waɗanda wannan cikin annabawan Allah maɗaukacin sarki gaba ɗaya su ne waɗanda suke jagorori su ne waɗanda suke wato zaɓaɓɓu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin suratu al-ahzab da ake wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza wana sune fitattu sune wanda suke sun fi kowa daraja a cikin annabawan Allah maɗaukakin sarki kuma kowanne a cikin su yana rike da shari'a wacce take mai girma don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce abinda na shar'anta muku na addini shine abinda na shar'anta ma wato waɗannan annabawa waɗanda suka gabace ka shine an aqimu dina wala tatafarraqu fihi ku da addini ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai shine kuma kada ku rarrabu ma'ana kalmar ku ta zama kalma ce guda ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu dan haka da dukkanin annabawan da suka gabata akan wannan suke kira shine bautan Allah madaukakin sarki shi kadai sai Allah ya ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai lallai kafiran nan waɗanda suka yi shirka da Allah madaukakin sarki kiran da kake musu na ta bauta ga Allah maɗaukakin sarki ya musu nauyi ya musu wato asalin wahalan su ba da gaskiya da shi ba don komai ba sai don girman kai da suke yi da abin da ka zo da shi domin suna ganin cewa kai ɗaya ne daga cikinsu baka isa ka zo da wani abu wanda ya fi abin da suke a kai ba dukkaninsu Allah madaukakin sarki ce Allahu ya ji tabi ilaihi man yasha ai Allah shi ke zaben wanda ya so da haka Allah ya zaɓe ka a cikin su ya saukan ma da wannan wahayi kuma ya sanya kai ne annabi wato na ƙarshen annabawa gaba daya wannan zaɓi ne na Allah Allahu ya ji tabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yuni kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi hakanan wanda kuma ya ɓata Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi ba zai kasance cikin shiryayyu ba sai Allah ya ce wa 'Farwa, ko illa min ba'di ma humul ilmu baghyan bainahum ai su kansu waɗanda aka saukar musu da littafi wato yahudu da nasara kenan ba su rarrabu ba ba su kasance cikin saɓani ba sai bayan wato abu na gaskiya ya zo musu daga Allah maɗaukakin sarki shine wato suka saba maka bayan hujja ta hau kansu Allah ya ce wa laula kalimatun sabaka min rabbika ila ajalin musamman la qudiya bainahum idan ba Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa zai jinkirtar da bayi ba zai musu azaba ba har sai lokacin tashin alkiyama shine ajalin musamman to lallai da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su gaba ɗaya da wannan ƙaryata kan da suka yi domin babu wata al'umma da za ta ƙaryata annabin ta face Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ita sai dai wannan al'umma kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya mata jinkiri zuwa wato ranar tashin alkiyama amma in ba dan wannan hukuncin da Allah ya yi ba to lallai da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب lallai waɗanda aka ba su littafi wato gabanin waɗannan in su ne wato yahudu da nasara su ma sun kasance cikin kokwanto ba su da tabbaci na abin da suke a kai na addini bal sun kasance masu biyayyan abin da suka samu iyayensu da kakanninsu ne a kai babu dalili babu wani hujja to sai Allah madaukakin sarki yayi kira ga annabin sai yana mai umartar sa da wasu abubuwa waɗanda suke su ne za su tabbatar da shi akan wannan tafarki da kuma mabiyansa akan ta Allah Allah ya ce fali dalika dan haka wannan abin da ya gabata da wannan bayanin da Allah madaukakin sarki yayi gare ka fadu kai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da abin da muka ma wasu ci da shi haka mutum ya zamanto mai da'awa Allah ya umarci annabinsa da yin kira da haka ya yace falidalika fad'u ai ka kira su zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki ka kira su zuwa ga wannan abin da ba kai bane farkon sa abu na farko kenan wattakin abu na biyu kuma ka daidaitu ka ɗore ka dore akan wannan da kai da waɗanda suka bi ka kama umirta kaman yanda Allah maɗaukakin sarki wato ya umarce ka da yin ɗin, shi ne daidaituwa da kuma ɗorewa da jajircewa akan abin da yake gaskiya ne sai abu na uku Allah Maɗaukakin sarki ce wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi abin da suke so na son zuciya na komawa ga bautan abubuwan da su suke so a bauta ma koma bayan Allah Maɗaukakin sarki wa qul amantu bima anzalallahu min kitab kuma ka gaya musu cewa ni na gaskata da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na littattafai wannan kitab jinsi ne Na haka dukkanin littattafan da suka gabata Allah madaukakin sarki ya umarce ni da cewa in ba da gaskiya da su shine kamar yadda Allah ya ce آمن الرسول wal أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله wa kutubihi wa ورسله haka duk wani littafi da Allah ya saukar a baya a taura injila zabura da suhuf na ibrahima da musa to wannan na gaskata da su gaba daya wa umirtu li a'dila bainakum sannan al'amari na gaba Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu an umarce ni in yi adalci a tsakaninku adalci shine sanya abu inda ya dace shi yasa na farko kada ta bauta ga Allah wannan shine babban adalci domin sanya abin da ya dace ne Allah shi ne kaɗai wanda ya dace a bauta masa shi ya sa zalunci shi ne kishiyan adalci shi ne sanya abu inda bai dace ba shi ya sa babu zaluncin da ya wuce shirka da Allah maɗaukakin sarki domin an sanya abin da bai dace ba a inda bai kamata a sa shi ba shi ya sa Allah ya ce inna shirka da bulmun azim zalunci shine ka ɗauki wani abu da bai dace ba ka sa shi a wajen da ba shi ba saboda haka a ɗauki bauta a sama wani Allah wannan zalunci sai za ya Allah ya umarce ni da yin adalci babban adalci ta Allah da bauta sannan kuma ba da haƙƙin kowa ga yanda ya dace da shi shine wa umirtu li a'dila bainakum kuma ka ce Allahu Rabbu na, wa rabbukum ai Allah shine abun bauta na kuma shine abun bautan ku babu wani wanda ya cancanci bauta in ba shi ba ta haka ba a yin sujjada ga wani ko gunki ne ko menene in ba Allah madaukakin sarki ba lana a'maluna wa lakum a'malukum ta haka mu mun yi. barranta daga gare ku aikin mu namu ne kuma aikin ku ku je ku yi aikin ku kamar yanda yace lakum dinukum waliyadin yanda yace kuma fa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun haka da abinda kuka aikata Allah madaukakin sarki ba zai kama ni ba ku zai kama dan ku kuka aikata haka da abinda nayi na aiki Allah madaukakin sarki zai bar sakamako akai ba za a dauki sakamakon aiki na a ba wani ba la hujjata bainana wa bainakum dan haka babu wani jayayya tsakanina da ku wannan ayoyin kaman babu jayayya tsakanin shi da su babu fada babu komai ayoyi ne da suka sauka a makka tun kafin a wajen ta jihadi amma tun da aka shar'anta jihadi kuma babu wannan sai aka shafa waɗannan ayoyin kafin ayar jihadi ta sauka ne waɗannan abubuwa cewa da hujjata bainana wa bainakum hakanan fasbir sabran jamila irin waɗannan duka ayyuna da suka sauka a makka kafin a shar'anta jihadi Allahu ya jima'u na. cewa Allah maɗaukakin sarki ka gaya musu cewa ranar tashin alkiyama zai tashe mu da mu da ku sannan kuma Allah zai yi sakamako a tsakanina da ku zai yi hukunci tsakanina da ku kamar yadda ya faɗa cewa kul ya jima'u bainana rabbuna kuma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al da alim ai kuma yahkumu bainana Allah zai hukunci tsakanina da ku wa ilaihi al-masir hakanan kuma lalle makoma duka ga Allah maɗaukakin sarki ne ranar da Allah maɗaukakin sarki zai yi wato hisabi kowa za a bashi aikinsa wanda ya kyakkyawan aiki zai ga sakamakon aikinsa ba za a rage mashi komai ba wanda ya aikata mummunan aiki shi ma zai ga sakamakon abin da ya aikata to wannan ayar ta kunshi waɗannan kalmomi masu girma guda goma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabin shi sallallahu alaihi sallama da tsare su sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da kuma wato tsoratarwa da gargaɗi mai tsanani ga waɗanda suka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi sallama akan wannan والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باحظة عند ربهم حجتهم باحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله ذلك والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب من الله wa alaihim ghadabun wa lahum azabun shadid Allah yana mai gargadi ne mai tsanani ga waɗanda suke wato ƙaryata ayoyinsa suke ƙaryata shi suke ƙaryata annabinsa Allah madaukakin sarki ce lalle waɗannan da suke jayayya da muminai da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan sun ba da gaskiya sun bi tafarki su zo su dinga ja da su akan cewa wannan tafarkin ba daidai bane suna masu kawo hujjoji wasu sun ce wato yahudu ne da nasara waɗanda suke zuwa su ce ai addininmu ya fi addininku kuma annabawanmu sun fi annabinku domin mun fi ku alkhairi kamar yadda ya tabbata wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu Allah ya ce kul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum haka suna ganin kamar sun fi alkhairi fiye da wannan al'umma din da haka sai suna jayayya suna kafa hujja da wannan ko kuma a ɗauka a kan kafirai waɗanda suke masu shirka da Allah da suke jayayya da muminai suna masu hana su suna masu neman su koma wato tafarki irin na jahiliya wanda da aka fito a cikinsa suna cewa yanzu za ku bar addinin iyayenku kuna ganin kun fi su alkhairi ne suna jayayya da muminai Allah ya ce to hujjatuhum dahiba wannan dalilin da suke kawowa dalili ne wanda yake gurɓatacce ba mai kyau ba hujja ce da ba ta da wasu asalin kamshin gaskiya inda rabbihim a wajen mahalicci Allah maɗaukakin sarki wa lahum azabun kuma lallai azaba mai girma tana nan tana jiran su ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce Allahu alladhi anzala alkitaba bil haqq ai kai manzo sallallahu alaihi wa sallam ba kai ka kawo wannan littafin ba Allah maɗaukakin sarki da ya halicce ka ya halicce su shine wanda ya saukar da ma littattafai ga dukkanin annabawan ma alkitab suna ne na jinsi ma'ana na nufin dukkanin littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su bil haƙƙi da gaskiya hakanan nan wal mizan haka na Allah maɗaukakin sarki shine ya saukar da adalci ba ana nufin abin da za a yi awu da shi ba a abin da za a yi adalci da shi shine wannan shari'a ta Allah shari'a ce ta adalci wacce ta kunshi adalci wanda babu zalunci a cikinta to Allah madaukakin sarki shi ya saukar da wato shari'a wacce take mai adalci kamar yadda Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wato Allah shi ya aiko da manzanni kuma ya saukar musu da littattafai da kuma yin adalci kuma adalci duk lokacin da aka tsare shi to lallai rayuwar mutane za ta kyautata a doron ƙasa sai Allah madaukakin sarki ya ce, Allahu ladi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan wama yudrika la'alla sa'ata qarib menene abin da yake sanar da kai cewa a lokacin nan fa ya kusa kenan akwai tsoratarwa amma suna karyatawa ne to lokacin nan fa ya kusa haka nan kuma akwai kwadaitar da manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi hakuri ai lokacin da Allah zai tara shi da su ai lokaci ne wanda yake na kusa domin an ce kusa domin duk abin da zai zo a kusa yake inda har an ce abu an yana da lokaci to zai zo zuwa shi ba mai nisa bane kuma kusan da ake nunawa ai babu wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka kwatanta wannan da tashin alkiyama haka nan annabawan da suka gabace shi a baya ba za a maimaita irin waɗannan annabawan ba da haka wannan ya tabbatar da cewa alkiyama ta kusa kamar yadda Allah yake inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha to Allah madaukakin sarki yace yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda suke ƙaryatawa ne ba su ba da gaskiya da Allah ba su ne suke gaggawa su ce to a kawo musu ita yanzu yanzu nan a kawo musu yanzu yanzu nan shi ne suke cewa mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin ko su ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wannan abin amma fa ba wai suna ganin cewa abin ba mai yiwa bane kawai girman kai amma sun tabbatar da cewa ana mutuwa kuma za a koma ga Allah madaukakin sarki wannan halin kafirai ke na masu karyatawa da alkiyama amma mu'mini Allah ya ce wallazina amanu mushfiquna minha waɗanda suke masu imani masu ban gaskiya da Allah maɗaukakin sarki suna cike da tsoron alkiyama ma'ana sun san cewa rana ce da kowa za a tsaida shi gaban Allah maɗaukakin sarki da haka suna tsoron wannan ranar kamar yadda Allah ya ce ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim rana ce da ya cancanci a ji tsoronta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman لا يجزي والد عن ولده ولا mauludun هو جاز عن والده shay'a dai ranar da aka ce ɗa ba zai amfanar da ubansa da komai ba haka nan uba yana tsere ma ɗansa mata tana tsere ma mijinta miji yana tsere ma matarsa ya uwa tana jefar da ɗanta haka nan ɗa yana guje ma uwarsa ai ranar ta kai a ji tsoronta rana ce babba da haka masu ba da gaskiya da Allah suna tsoron wannan ranar maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kira da danginsa da yan uwansa yana cewa ya bani Abdul Muttalib ce ne an kun min Allah shay'an ya Fatima mata ibnati Muhammad ne an anki min Allah shay'an cewa in baku ba da gaskiya ba babu abin da zan iya amfana muku ai wannan rana ce ta tsoro rana ce babba don haka muminai masu ba da gaskiya da Allah sun yi imani da haka ne wa alamuna annaha al kuma sun tabbatar da cewa lallai wannan rana za ta auku babu makawa shi yasa suke dagewa suke aiki domin wannan rana haka duk wanda yake mumini ne na kwarai wa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce su man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut ai wanda yake mai lura mai hankali wanda ya mallaki hankalin kansa ya san ciwon kansa shine wanda yake wato eh, bautar da kansa dan yi aiki saboda gobe alkiyama ya ya wahal da kansa ya ba kansa wahala ba dan komai ba sai dan abin da zai je ya ruska a gaban Allah maɗaukacin sarki ga mu'minai sun ba da gaskiya kenan duk wanda yake aiki ko da yayi da awan musulunci yake yin ibada da zai tanadi don saduwa gaba Allah maɗaukakin sarki wannan ya yaudari kansa wannan ya cutar da kansa wa ya alamuna anna halhaq Allah ya ce ala innal ladina yumaruna fi sa'ati lafi balalin ba'id lalle waɗanda suke kokonto a cikin tashin alkiyama suke korewa suke ƙaryatawa lalle waɗannan suna cikin bata wanda yake bata mai nisa da wanda ya shiga cikinsa baya in jin kira kuma na shirya. Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ya ce Allahu latifun bi ibadi Allah madaukakin sarki mai jin kai ne mai tausayi ne ga bayinsa al shi shine tausayi da tausasawa Allah madaukakin sarki mai jin kan bayinsa ne yanzu duk da abin da ake ciki na saban Allah madaukakin sarki Allah bai hana mutane ruwa ba Allah bai hana musu ni'imomin su da abin da za su ci ba duk da kuma ana saban Allah ana kafirce ma Allah ana aikata abubuwa munana amma Allah hmm. madaukakin sarki haka kuma sai ya sai ya ji kan bayinsa shi yasa ake latifun bi ibadi Allah mai jin kai ne ga bayinsa mai tausayi ne gare su wajen azurta su in Allah ya tashi yin arziki ba zai ce mumine kawai zai ba banda kafirai ba bal zai ka gama arzikin kafiran kila ya fi na mumine wanda suka fi saban Allah sai ka ga sun ce ku ah, sauƙin rayuwa ku da kuke nan kuke ta bauta da Allah maɗaukacin sarki kuka tsaya kuka yi imani sai Allah ya tajira ban wannan ba yana nuna wani abu bane cewa wai Allah bai san ku a'a wannan lutufi ne na Allah Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma imani Allah bai ba da shi sai ga wanda yake na kwarai wanda Allah ya so shi da alkhairi amma duniya Allah yana bada ita ga kowa yanzu ya kafirai ga sunan suna da abubuwa na more rayuwa ba iyaka ka zo ka samu muminai kuma ka same su cikin yunwa da wahala to wannan jarabawa ce dan Allah madaukakin sarki ya daukaka darajar Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha yana azurta wanda ya so amma kuma wa huwa al-qawiyyu al-aziz duk da haka kuma fa Allah madaukakin sarki shine al-qawi wanda yake wato ne karfi wanda ba abin da ke gagaransa al'aziz kuma Allah maɗaukakin sarki mabuwayi babu wanda yake rinjaye akan Allah maɗaukakin sarki saboda haka waɗanda suka ƙaryata suka kafirta ga Allah maɗaukakin sarki duk da ya ba su wannan arzikin to ba su fa ƙarfin Allah maɗaukakin sarki ba sai Allah ya yi kira ga muminai da nuna musu kiyaye ayyuka da yin abu domin Allah maɗaukakin sarki duk abin da bawa zai iya yi tsakani da Allah ya nema domin Allah kada ya yi riya da shi domin riya tana bata masa aiki Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirah duk wanda yake son ladan lahira an ma'ana da hars, domin gona in ka shuka kana tsammanin ta fito ka girbe ka amfani da abinda da ka noma ka shuka to haka nan ayyukan nan kaman gona ne mutum yake shuka a ciki duk wanda ya shuka ma'ana ya tsare abin da ya shuka to ranar girbi zai iya girbe abu mai kyau to amma sai Allah madaukakin sarki yace ce wanda yake son dadan shi a duniya eh, ya shuka din amma kuma bai yi domin Allah ba yayi dan ya nuna ma mutane ne kuma aikin na Allah ne Allah ya ce na zillahu fi harfihi lallai zamu bashi wannan lada amma kuma duka a nan duniya ne man kana yuridu harsa eh, man kana yuridu harsa al-akhirah wanda yake son ladan lahira ya yi aiki domin lahira domin Allah maɗaukakin sarki Allah ce na zillahu fi harfihi wannan za mu ƙara masa a cikin abin da ya na aiki wannan falala ce kyauta ce daga Allah shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda zo da kyakkyawan aiki al ko da aiki mai kyau ne idan baka yi shi dan Allah ba bai zama hasana ba yana zama hasana ne idan ka yi shi dan Allah shine zai zama hasana amalun hasan in ka yi shi domin Allah amma yanzu mutum ya zo ya yi sallolin shi ya yi karatun alƙur'anin shi ai aiki ne kuma aiki mai kyau amma bai zama kyakkyawa ɗin da za a ba shi lada a kai sai ya tsare niyyarsa sai ya yi domin Allah duk daɗin karatun alƙur'anin ka in ba don Allah kai ba baka da lada dan kana zai harfal akhirati Allah ya ce na lahu fi harfi za mu mushi ƙari a cikin wannan kyawawan ayyuka ɗin wa man kana Lido harta duniya nuktihi minha Allah ce duk mai son kuma lada a nan duniya zai yi aiki ɗin Allah zai ba shi ladan shi a duniya amma a hakan ma ba kowa ba ne wannan ayar akwai ayar da take ma'ana kunsarta take nuna ko ma ya aiki na duniya ɗin ba dole a ba shi lada a duniya ba da Allah ya ce man kana yuridu al-ajla ta'ajjalna lahu fiha ma fiha ma nasha'u sai Allah ya ce liman nurid da haka mutum ma yana iya riya ma ba dole na dan shi zo ba a duniya liman nurid da wanda Allah yake so ne to da haka gara mutum ya koma yayi aiki na kwarai gara mutum yayi aiki na kwarai dan ya samu cikakken ladan shi domin Allah bai saba alƙawari ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب amma fa in yi wannan aikin dan duniya to ranar tashi alkiyama fa ba yi da komai a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda aiki ne na Allah maɗaukakin sarki ya yi tarayya ya tara Allah da wani a cikin aikin to duk wanda ya zama haka ne niyyarsa to lalle wannan ya yi hasara shi yasa niyya tana da tasiri a cikin ayyuka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin niyya lallai ayyuka ana ana duba niyya niyya ne a cikin ayyuka da haka idan niyyar mutum ta yi kyau sai ya samu kyakkyawan sakamako idan niyyar shi ta ɓaci sai a yi mishi sakamako daidai da abin da ya ƙudurta ɗin na niyya ma yanzu kamar misali a cikin wannan watan da muke ciki mutane suna ayyuka da yawa na alkhairi a wasu suna karatun alkur'ani wasu suna ciyarwa wasu suna karantaswa to duk wanda ya yi wannan abin ya tsarkake niyyarsa ya yi shi don Allah kada ya yi don ya burge wasu kada ya yi don ya ce ne ai bai kai ni kaza ba in ya yi haka to wannan samma'a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma'a samma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi duk wanda ya yi sai Allah ya fito da shi ranar tashi alkiyama shi ma ya tozar tashi a idan mutane duk wanda ya aiki ya jiyar ya nuna cewa ai an yi kaza an yi kaza to shi ma sai Allah madaukakin sarki ya ya jiyar da shi ranar tashin alkiyama ya ce to ya faɗa a duniya yayi kaza saboda haka gashi nan an bashi a duniya yanzu nan bai da komai to wannan ita ce babba asara Allah madaukakin sarki ya tsare mu yana daga cikin addu'o'in da suke wato kubutar da aiki daga riya shine mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam duk sanda mutum ya wani aiki yake tsorari ya zaka shiga to ya karanta wannan addu'a din Allah zai kubutar da aikin nashi da gariya shine Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarin ka in yi tarayya da kai akan abin da na sani kuma ya Allah ka yafe min abin da ne wanda ban sani ba domin riya mutum yana iya yin takila a halin bai sani ba kuma ta kan shiga farkon aiki ta shiga tsakiyan aiki ta shiga ƙarshen aiki mafi sauƙinta ta shine in ta shiga farkon aiki domin ana iya rufta a gyara amma matsalar shine ta shiga aiki daga farkon shi har ƙarshe in ta shiga aiki daga farko har ƙarshe ta riga ta rusa shi kamar cuta ce za ta shiga jikin mutum a gano ta tun daga farko a ba magani amma aka bari ta riga ta yaɗu a jiki ba ta karɓar magani saboda haka riya kama wata cuta ce da take kama wuta ce kana ganin wuta ta dan kama wani abu ka bar shi kace bari ka jira sai ta yi karfi to kila ba za ka iya maganin ka ba kuma lokacin da ta karfafa saboda haka mutum yana iya magancewa tun daga farko ya gyara niyyarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana ayyukan mu ya kyautata mana niyoyin mu zamu dakata waɗannan ayoyi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين